Marka? Na'am. Daga ina ake haka? Hanya ta biyo ki? Wanda abinci na ce bara an kawo maka. Abinci? To ni marka na ce ina bukata abinci ne. Kai ba sai ka ce kana bukata ba duk wanda aka gani a gona an san yana bukata. haka ne amma ni bana jin yawa na riga na koshi na fito gida to ai na zo ne in fahimtar da kai na san duk abin da yake faruwa a gidanka tunda dai na ma yadda za ka gane ka kasa ganewa na san me yake faruwa a gidanka matarka hindatu na san duk abin da take maka na san musgunawan da take maka na san cikin kuncin da take saka shi yasa na ce bara ni in zo in ɗebe maka ke ban gane me kike nufi ba ka tun da ka ki ganewa matarka tun muna yara take da ciwon hauka tun muna yara take da ciwon hauka shi yasa idan ciwon ta ya tashi ta dinga yin abubuwan duk da bai kamata ba ke barin gaya miki karin ƙara jin irin wannan magana a baki ba inda mata ta da ciwon hauka a jikinta shikenan tun da ka ƙi ka gane amma ni dai na zo in gaya maka dan bana so ka cuto ga abincin nan idan ka ci sai ka kawo alƙawarin kwanan gida ta gaya min kuma duk irin abubuwan da kike aiwatarwa a gidan mijinki duk ba wanda ban samu labari ba labari ya buga ya dawo gidan nan ya dawo gidan nan a dalilin me kina so ki mai da ni mutumin banza ne ko kina so ki nuna wa duniya cewa mu ba mu miki tarbiyyar da ya kamata ki zauna da mijinki lafiya ba ba mu miki ba ki ba sa bige ki haƙuri Wataƙila dai duk kina irin waɗannan abubuwa saboda baki san wanne irin dangantaka ne tsakanina da shi ba. Amma yau zan gaya miki kowace irin dangantaka ce a tsakanin. Janelu. Tun da maganin na sha, na fara jin ƙarfin jikina. amma duk da haka ban gamsu da samun lafiyar da yake da shi baba ai shi sauki yana da wajen Allah ƙwarai da gaske sai dai kawai kan mu cire tsammani da karama ubangiji ƙwarai da gaske to abin da nake so da kai yanzu ina so ka je gidan mallada ka ce ina son ganin sa akwai magana mai muhimmanci tsakanin da shi insha Allah na hanzarta ina da ka san ka yi hidima a gidan nan wacce ni ba zan taɓa mantawa da saboda haka na yi alkawari babu abin da za ka zo gidan nan don ka nema a ce baka samu ba babu abin da zaka zo nima a gidan nan baka samu ba sai dai in ya karfi baba dan na kawo muku nama mai tarin yawa shine kake min godiya aka sai ka ce na biya maka aikin to ai baka sani ba ka ga ragon layya ka ga shinkafa ka ga masara a gidan nan inda take yawo kai ka ce yau sallah wannan ma ai ya isa abin farin ciki da godiya ko gaskiya Baban ne ya aiko ni eh wai yana son ganin ka ah, to lafiya dai ko eh. a ah, to ai shikenan ban ci ta zama ba yayi kyau bari in shirya sai mu tafi ko eh a a a lalle Allah dan eh, ya jikinka sai tawa da na kira ka ne ina so ni magana eh kuma in nemi alfarma a wajenka haka ne kasancewan kasan dai yaran nan jirmi da jinedu don wane da yan kan haka ne to ta Allah tana kasancewa koyaushe haka ne domin haka nake nan alfarma daga aurar masa yakka to cikin su biyun ka ɗauki ɗaya ka aurar da yan kamar sani na kira kan gaya maka da nima alfarma haka to ai babu komai babu komai saboda ko rubutawa kai ka ajiye ni ne iya tasawa ne in Allah ya so ya yarda babu komai fatan dai da muke yanzu ne Allah ya baka lafiya to kin ji kaɗan kenan daga irin dangantakar da take tsakanina da mahaifin shi kafin shi ma ba ni zaki ba hakuri ba ki juya ki ba mu saboda haka ki kiyaye aure ba abun wasa ba ki tsaya ki bi mijinki sau da kafa ki samu rahama ubangiji kina ji na ko to ni dai na san daidai gwargwado gidan nan kin tashi kin gani yadda muke zaune a gidan nan kuma tarbiya dai ta daidai an miki irin tarbiyar da ya kamata ban san a inda kika ɗauko wannan hali ba ko wajen zamani da ake cewa zamani ya kamata a ce ki irin wannan saboda Allah mijinki ya zama sai ka ce mm, mm, mm, wani yaron ki Allah ya kiyaye gaba saboda haka a kiyaye a kiyaye don Allah zauna a yi addu'a salati goma ga ba mu kaga malam kaga bana so ka daina kusanta na saboda ni tun lokacin da ka zagi iyayena ka hada su da dabbobi na daina ganin mutuncinka domin ba wani sauran kima da daraja da nake gani naka a cikin idona. na eh lalle marka ta yi gaskiya marka ta kyauta marka ba marka abin da ta faɗa min na gani me markan ta ce maka ai marka ta faɗa min kina da taɓin hankali musamman idan ranki ya ɓaci ni ɓarai kuwa kuma gashi nan na gani da ba an tashin hankali ya ki karewa a gidan nan sarki marka hakkin daman da fuskar marka eh gaskiya mm. wanda ka je ka samu ta in ya so abin da nake ci a gidan sai ta ci ai barka ta yi gaskiya ta ce ina da matsutsai da saka gashi ko kun tafka sammako ban fara suya ba sai dai ga manya nan a'a mu kanana ne ke to kanana eh wannan ga za ku je ku dawo kenan to shikenan ko ba shi kudin a ai ku bar kudin ku na ai ko kyauta a ba ku ai to shikenan mun gode sai mun dawo ya kika iska ta karu ko me wannan ai abun karawa iska gudu ne daga birni aka auno shi taba ƙwarai kwa odar sa aka yi ai daga can ne birni na sa aka tsono wato marka maganan nan ce ta dawo da ni fa magana ina ganin cewar mu ya aure da ke shine kwanciyar hankali na a cikin gana marka na Allah da gaske zaka aure ni kwarai kwa marka to ai baki sani bane ni yanzu na ga cewar tashin hankalin da nake cikin aurokin shine zai wata kya faranta mu to amma ina da damuwa marka mutum goma sha biyu da kika aura a rayuwanki kuka rabu shine kawai nake son in ji menene yake fara ku saboda kan in je ma an aure ki rabu bana so me yake fara ku marka to ai dukansu guda goma sha biyun da na aura duk ba su kai ka ba kuma kai kaɗai nake so shi yasa in na aure sai in fito saboda duk ba su kai ka ba kuma yanzu in na aure ka dama kai nake so wallahi ba dan ƙara wannan ba a a marka ban da yaudara marka wallahi ba yaudara mutum sha biyu a ce ba wanda ya kai ni Allah marka wallahi babu wai marka tun kina yarinya ke so na kenan wannan abu ya yi to gaskiya bari in gaya miki na gaji da wannan bakin ciki da ake kunta kamun shi a cikin wannan gida A kan ne, dawo gida ina jin yunwa ba za a ban abinci ba a ce min wai ba a girka ba gode ina so in sanar da kai cewa idan kana magana ka dinga tausasa muryarka ka san cewa markare a gaban ka da marka kake magana ka gane kam ko na sani marka ke aure na kuma nake auren marka kai kake auren marka amma marka ke iko da kai idan da wannan fa kudin ce fa nan ne gashi tattara tattara kayanka a gashi nan haba za ka zo tare min hankali akan gashi nan dauki kudin ce fa lallai to ina so ki sani cewar ba wai na aure ki dan kyanki bane na aure ki ne dan in rufe wani tsohon tarihi da ya auku a wannan garin to ai baraka ji idan ka sha nonon arziki idan har ka haifi a cikin wannan karkarar ka sake ni ka sake ni sai in san cewa kai ɗa ne in ya so ka ga na je da kai a cikon na goma sha biyu ye to ku zan tabbatar miki da cewa gobe ɗa ne a karkarar nan kuma ya haifi a cikin baba da baba na sawwake miki tafi na sake ki saki ɗaya na kai amma yau duniya ta min daɗi ai ta nono fari kuma ba ɗaya nake so ba uku nake so saboda ba na son a biyo ni ana neman sasanci dama ni na gaji da karnin kifi kwantar da hankalinka ta fi nono fari na gaji da karnin kifi ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika uku ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika na uku dama kayana a kimtsa suke kiris nake jira ban ga dalilin da zan tsaya ɓata sauran lokaci na in sa gida to halima kin dai ji abin da yake faruwa tsakanina da barka ke ko ba gaskiya bane kin dai san cewa irin sana'a ta mu ta masinta ka je ruwa iska rana duk a kanka ba don komai nake wannan abun ba don in kare mata mutunci, amma marka ta ƙi ganewa to shi sa na ga ya dace in sauke mata kawai shi sa na sauke mata abin da ya sa na kira kenan shine ke ma don in shaida miki cewa gaskiya ni na yaba hankalin ki kuma ina muradin a ce yau kin zama ta ta kenan mm, halima ka san cewa marka ƙawata ce bayan da za a yi a ce mijin da ya aure ta ya sake ta ya zo ya ce yana suna aure shi ka san ne haka abun akwai cin amana menene na cin amana bayan musulunci bai haramta ba ke kuma ki ce ya ki kawo magana cewa wai akwai cin amana a ciki a wannan ba ba magana cin amana halima yanzu dai ya kika ganin haka ne musulunci bai haramta amma yanzu ni ba zan iya ce maka eh ba ba zan iya ce maka a'a amma ina so ka bani zuci in je in yi tunani za ka iya sake dawowa ko ma me za ka ji amma a yanzu gaskiya ba zan iya ce komai ba shikenan halima ba damuwa zan zan jira har lokacin da zaki ce ki tunani yanzu ni zan koma ba. ya aka yi dan gwana daidai wallahi jarmi mm-hmm. ke ne za ka auri marka ai wannan kotan ta babu wato baka ga wulakancin da ta dinga godi ba baka san auren ta nawa a garin nan ba ba abin da ban sani ba ko ba ka magana cewar ta auri maza goma sha biyu ni zan zama na sha uku ko ba haka ba ne haka ne to abin da nake so ka gane shi ne kawai kai mana addu'a wata ilni ne wanda za mu zauna da ita har abada hmm? eh kai ka gani kuma kai za ka iya mu namu sai dai mu addu'a iyakacin mu ma shafa da mun bai wuce ku mun addu'a ba tunda ba wani abu da za ku bani da lamba ta ko ba haka bane Lafiya dai ko? ko mutan gidan ne wanda <laughs> wannan mai sauki ne duka akan faruwa ne ke faruwa abba jarmai abba shekara ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya shekara na hudu da kai amma ka rasa me za ka mun sai kishiya kishiyan ma ba za ka gaya mu ba sai da in na je gidan suna na dinga ji amma dan Allah wato yanzu mutuwar ce a ba sauki akan aure kike cewa wannan mai sauki ne to amma kin san cewar dole in zan miki kishi a ke zan fara sanarwa ko ba haka bane hmm? shekarar ki hudu a cikin gidana ban taba ganin hawayen ki ba tun hawayen da kika zo min da shi na rabuwa da yan uwa da abokan arziki za a kawo ki gidana ban taba ganin kin mun kuka ba sai yau ni dan Allah dan annabi ka gaya min tsakaninka da Allah da gaske ne ko kuma kawai mata suna jin baki na ne dan Allah ka gaya min gaskiya ya hakuri duk wanda zai ce miki zan yi aure ai bai wuce ni ba ko ki bari sai na kawo kayan tarbar amarya za ka yi kenan wato yi za ka yi jirmai kiciyar na yi min ita za ka yi ko a da wasa ne kuma shinkafan nan saboda ke nake kawo ta dan dan faranta miki rai wallahi tallahi ni shi kafan nan daji take mu wallahi da ma ka dinga ban ma tuwon gero ko na da na ci akan shi kafan nan in dai da ka ban shi kafa ka min kishiya ne wallahi da ka dinga ban tuwon dawa wallahi ka ban shi kafan ka za a dan kara dan ka lokaci ko kira ba zan aure ta bane dan komai sai dan ta dan kara miki faru marta kin ga ya fito kuma na taba ta yinda ta bata sanya ba kin ga sai mu je mu gaya mata asabe ba za a ji mutuwan sarki a bakin mu ba duk da dai zuwa gidan su hindata ya zama mana dole amma za mu je gidan mai gararin gaban mu amma kar mu yadda a ji wannan magana daga bakin mu kina ganin hakan ya dace shikenan ya na ka zo ranka a baci me faru? ki bari raɗe raɗin da ake a garin nan ya zama gaske ni ma kazalika na yi na yi na hana wannan abun abun na yaki hannuwa yanzu ki dubi duk haƙuri irin na godi mai kifi amma ya koro ta yanzu ɗan uwana ya zama shine na goma sha uku ni dai abun da na gani ba mu bar wa Allah mu bar wa Allah zabi Allah zabar da abun da ke alkhairi ko ba ka haka ne fa tunda kika ce Allah gaskiya kika faɗa a har miki Hello. Hello. Eh, Cześć. Picture of the real guy. Kaç kere? kuyan dandali na zo in yi wasan gaɗa. Yan mataye a gari. ba ko kuwa bai saba ba. Yanga ta a dandali ta zo ta yi wasan gaɗa. wani bako ya dauko gari na masoyi ba nisa in mata karki guje ni dan Allah karki nisa idan kika duba in kin kallan kin san ba wasa ga bako ya shigo gari ya zo kuma ba za ya rasa ba ku yanka ga ta ni ta zo ta yi wasan gada yan mata ne a dangare bako shi bai sa ba har ta kama ni na rasa wai me ma zance da akwai sako da zan faɗa amma kash har na amince kawaye na ku tallafa min zuciya ta zai kwace yan kunyare da ni zan face ku ne za ku taho duba yanga ga da dandali ta zo ta yi wasan gaɗa shin mene kike zato guna kar kiji ji tsoro na dai roko dan Allah ki amsa min ki jiyo kaina na ba ki amana ta ki karba kar ki saka na rana ni na gani duk duniyan nan ke ɗaya na yi duba yanka ga ta dandali ta zo ta yi wasan gada ce ni na aura na samu mahaɗin zuciya ta yanzu ba zan duk wanda na nuna shi zai zama mai kai bai kona na yanke zuciya ta wanne ne zan saba yanga ga ta dandali ta zo ta yi wasan gaɗa harkin sana yi murmushi daɗi ya zo min raina sa sana yi busar algaida a cikin raina ma'ana na san masarkin ke buwa gina dama na yamma take a dangare ni zan zo ki fito ki gaba yanga ga ta a dandali ta zo ta yi wasan gada yan mata ne a dangare ba shi bai saba ba shi wanda nake so ya sani sa ma sai na faɗa ba zuciyata ta sace na faɗa ba wai mai zance ba kuma ya san kansa na sani ba ma sai na nuna ba zuciyata ta ba shi don ya ji sai ya taho ya yi garba yanga ga ta a dandali ta zo ta yi wasan gaɗa yan mata ne a ba goshi bai ba eh, ku yanga gani dandali na zo in yi wasan gaɗa kika zo yi gidan nan da sassafe haka ki dinga bari dan Allah sai rana ya fito a'a wannan kuma wasa ne ko neman tsokan. kina alfin baki san cewa ni ce amaryar da aka miki jiya da daddare ba ke amaryar da aka kawo a nan gidan ƙwarai kuwa markacin amanar naki da cin mutuncin naki ya wuce mutanen gari ya dawo kaina ni za ki wa mutunci ki ci wa amana ki shigo ki auri miji na marka jawa bara ki ji in gaya miki sabo da kaza baya hana yanka hmm. kwarai da gaske shi yasa ake zagin ki ake nuna ki da waki idan kina wucewa ake zagin ki a dandali da gindin rafi nake yin uwa nake madaukiya nake kare miki ashe aikin banza na yi kin manta zagin ki suke suna miki gori auren ki goma sha biyu a gari Dole in yi guda. Amarya a gidan jarumi markaki. Kina ji na? To ai aure goma sha biyun nan da na ina kasuwa ba don kowa na yi shi ba don mijinki na yo Saboda haka yanzu na riga na same shi dama shi nike hari na riga na same shi saboda haka zama daren dam nan gani nan bari dukiyan uban wani a kas. Bari in gaya miki wani abu. Barka. haka kika ce to bari in gaya miki duk abin da zamu yi da mijina a cikin gidan nan kada ki sake ki kuskura ki sa bakin ki a ciki na gaya miki kenan mijinki to bari an tunasar da ke idan kin manta mijinmu mijinmu saboda yadda kike tunƙahu hindatu amaryar jarmice matar jarmice ke ko dan kin wuce amarya sai dai kuma a ce tsohon yayi haka zalika marka amaryar jarmice wannan shine barka da zuwa gidan hindatu da kika yi ina kina ina yace magana nake kina ina ki fito nan Indatu Hindu Lafiya Ya lafiya me ta miki mare ta yarinya daga zuwan ta gidan nan jiya har sai ki fara dukan ta ta dokon auro ta nan dan kirke ta In kina takama cewar kina da asali to barin gaya miki a cikin gidansu na je auro ta idan kina takama ke mata ta ce ita ma mata ta ce ba ni son rashin adalci ba zan auro yarinya don ki da ke ta ba kar ki ƙara taba ta na gaya mai. to amma me isa lokacin da na mare ta da ta tashi mai maka da magana ba ta gaya maka cewa abin da ni ta yi mun ba to isa ba ki sanar da ni ba cewar ta miki laifi in je in lallaba ta in ba ta haƙuri eh sai ki faɗa min ni in je in ba ta haƙuri to ban faɗa ka ba ta gudu ita da ta gaya maka yanzu sai ka dauki mataki to ba a ni dai abin da nake so ta gane kar ki ƙara taɓa jama'a na gaya miki in ma laifi ta sanar da ni ni na sanya da zan zan lallaba ta ta dai eh ai dole ka lallashe ta ai dole ka lallashe ta tunda an kama ka jariri a cikin gida ki hankali fa ki haƙuri kin ji me za ki ce ka zan ko tsira kifi zo ki gasa mata kifi to ai bata iya girkin ba da Allah thank mm. you To a koyaushe idan na tuna cin amanan da markata mun akan mijina. Sai na ji na tsani kowace ƙawa. Idan baki manta ba, ai na gaya miki kika ce a'a. Gashi kin ganin zahiri? To yanzu menene abun ne? Ai ba mu haɗin kai zaki, ki tsaya tsayin daka. to mu kuma sai mu taimaka miki kin ga mun zama tsintsiya a daurin ki ai ba tsintsiya ba daurin ku daya ba idan ku kuka kawo haɗin kai duniya idan ku kuka kawo haɗin kai duniya ba ku isan kwace jami'a nuna ba saboda na riga na riga na yi kane kane a cikin zuciyan jarumi wallahi tallahi zuciyansa na tafin hannuna na mai zarge sai yadda na yi kyan Allah ki shiru wa mutane ki fita daga ido na ko ku fita min daga gida na fukar ku fita min daga gida a je a nemi na aure tafiya za ku yi ba fa gida ba ne Tafiya za ku yi? Na ta ku min daga gida. na dawo. Za mu daga gida mun na kai algungumai. Ke kuma. Ahir. Ahir. Wallahi tallahi ahir ɗinki. Idan har ba ki fara ga hurɗata ba sai na daidaita miki zama a cikin gidan. Kina ji na hakan ko? Hmm. barka lafiya ke haske kamar wata na fitowa daga cikin duhun dare madama na gaya maka kai nake so shi yasa duk wa'anda na aura nake fitowa yasa yanzu kaga ina ta yin ki skandi a na ku yadda marka ai ku kin faɗa mun kin ce rashi na yasa kike ta dafewa wallahi marka me kike son ki ci yanzu tsire tsire faɗin duk abin da kike so mai tsire ne kifi ne mage ayi um, dankoli kowaye faɗi haka tsire nike son tsire eh tsiren wajen ado oshere mai tsire ado oshere mai tsire ba ado oshere ba idan ado oshere eh Allah ya sai kin ci marka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un marka shikenan kasan ba na son ka na kashe kuɗin ka da yawa kin ganji kuwa barkan da gaske ne kina suna wallahi eh? kin ganki kuwa garin na dama na zagaya kare ka min cikin tsire. wuce na sai ka dawo inna ilaihi a dawo lafiya shi ke nan rawan jiki kamar tsohon da ya dauko budurwa me abin salati ai ba salati zaki ba ba salati zaki ba ba zai fidda ki ba zuwa zaki ki koyo yanda ake rera yanzu jam ni ne marka take gaya mun magana a cikin gidan nan? Ai lalle ko sai na yi ki, tun dai a ki mijina na ka mishi ruwa ya yadda buta. Tabi! ina ne? In datu. Sanda dawa. Yawo. Ina sako da na baya. wani irin sako? Ya wani irin sako? Ni ban ga sako ba. Ya ba ga sako ba? A ina gani ai zance ma na gani. Na ga sako ne? A'a. To. Ai da shi ga saƙon nan fara cinyawa a haba mm, na ka nena na rage maka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jarmai hmm? abin da kake a cikin gidan nan kenan kai ka aiko da wannan kifin cikin gidan nan muna furcin banza muna furcin wabi jarmai na gaji da abin da kake min a cikin gidan nan na gaji da abin da kake min a cikin gidan nan wato ma ko mata kake da kifi tana ci a cikin daki ni ko oho ko in baki manta ba ina faɗa miki daga manzon aka samu asibiti yanzu ma Allah ne ya tona asirin ka zan gani ai haka ranar na fito daga ladan tsire a tsakar gida ya ga su amma abin da in turo cewa ne ka gida ba ya kama ta bai kama muku duka ban da abin ki ya za a yi markana gida ki ce za a kawo miki in an kawo mata tsire sai an kawo miki a kawo miki kibi a kawo mata ai ina mu ne yanzu sabon yayi sai dai a dauna annaba mu sababbin yayi yanzu gaskiya ki zo nan maka ah, wayo ka fada na wayo ka fada tsaya kan tsaya daga nan ma kan ma ki ne ka fada kuma wayo ka fada na sai ka na magana wayo ka fada na na ga miki wayo ka fada na wallahi munafurci ne wannan kuma duk da haka ranar lahira a shanye zai tashi ni na gaya miki cewar ki ni taba ta ne duk magana ta fatan baki ce ai amma a dina wallahi sai na ci ai ba baiwa bace a gidan Andatu Dana bangare ne sanin ne ka taba da kashin maza ni ke na duk mutuna karki kare lillahi wa inna ilaihi raji'un ra ma za ka ki karfasha haba inda ai wannan kukan da kike ba shi zai kawo wannan gashin damuwar nan hmm? sai kina zubi da hawayen ki haba bintu ai dole ne na yi kuka an ban yi kuka ba mai sanyi murka ta rasa da abin da za ta saka min da alkhairi sai da wannan abu yau ko gani dai wata za ta dinga mu irin wannan abu Ita ya kamata ta taya ni ba ita ta so ta daga yi mun ba. Haba. Ki ne ki sa kina kuka hinda ta yanda mata suke makirci mana ki kwace miji. Sai ki sai kina zub da hawaye. A bakin bin mamaki mace ba. To yanzu menene abin yi? Abin yi mata suke makirci da bibi ki Magana kenan amma bai kamata ki zanna kina da hawaye. Kin ji ko hindatu? To. Ki haƙuri. ya haƙuri kin ji kin ji ko kuna ina ne na masu gidan ne ina masu gidan ne suna ina ah, gida ah, ba san abin da zai sa ka sha to dan janan mu ta ko me haka me haka tabarma yayi kama da tabarma na wannan wannan kaga yayi kama da tabarman ta ko ta bar mata ce ke ma kuma ta wace ko eh eh ɗaya ne shi yasa da ranar da zaka fita ita ta maka abinci ba ni na maka abinci ba da ranar da zaka fita da daren nan ma ta take daren to menene za ta kawo maka ma ka shimfiɗa ka zani ba ai a daki na kake ba na so fa kaga ba na so yawwa ka kama hanya zan zo mu sa magana eh na ce ba na so na ce ba na so sai yi kuke yi ka kama hanya mu tafi mu je kan ta za mu tafi na ce mu je a'a mu tafi mana ka kama hanya ba na so ya ishe ki haka ya ishe ki abin da kike yi tun ranar da ke shigo gidan da na miki gargadi akan mijina ki yi damuwar ki ne nawa kar ki shiga tsakanina da mijina ba na so marka marka ba na so to wai ba wai na ce miki kyale ta ba da ca nake da ni ne ko eh, ba muje muje eh, eh muje ta oshere ya fi ka kokari ado oshere da ya fi ka kokari da banda ma ya haɗu da yarinya lanjin matsoraciya ina zuwa sake sake ka gani bari nuna ma jarumta Allah kuwa na mutum duniya gaban ka yasa kayan zamani suka fi kawo da abin da ake bukata na bayi ne zai tafi birni na cewa ya zo min dan abin kirki ne tari zai zo min wani abin fifita na turawa to amma ga shi ya amfani iska sakaman ana zubo ruwan sa irin shi dai ake ta yanzu in za ka ga za a kai amare shi ake kai musu salamu alaikum Amma alaiki salamu marka. An gona an gona. Marka marka. An gona na kai ina naki. Na san idan ka dawo gidan nan ba ka da bukatan komai sai dai ka sha ruwa ne sanyi. Da ainihin tunan kike kashe ni. A ce a sati biyu hakkin san bukatu na. Idan ban gano abin da mijina yake so ba nawa zan gano. Sha ruwa. Wayo nan ya tsana. Ya haƙuri. Wayo na ya tsana. Wayo wani ya zana ya zana ya zana ni ne ma zan hakuri kai baka ga me ta yi ba kenan kake cewa an ta yi abin kirkin ta kawo abin kirki ta yi kwanan ta ne ko kwana na da za ta zo ta zauna ce ta dauki ruwa ta baka ke dan ya tsanki kin ga ki karya dan ya zana to ja mata mana kuma ya bara Allah na mai ba ni zan ma bata hakuri kai baka ga me abin da ta yi ba kake cewa in bata hakuri to ni barin bata hakuri eh ka bata hakuri ai da ma mijin ta ce ni ke dai ba mutum eh, ai da maka ba a shigo gidan sai da aka maka asiri aka baka a gona ka ci ka bata hakuri mana sai me in ka bata hakuri na dai zubar da ruwan baka sha ba baka ji daɗi ba ta yi farin ciki a zuciyanta ba Ikan na ga ta kaina. yau na kawo ƙarshen damuwar da take cikin gidan jarmi hindatu da ke ah, marka ku zauna lafiya da junanku gaba ɗayanku yan uwan juna ne ku babu wani bare a cikinku saboda haka duk abin da ya faru nan gaba kai zanga laifi ka tsaya ka kula da gidanka su gyara halinsu kuma samu tsira kuma ba na so ko da wasa in sake jin wani abu kamar wannan ya faru a gidan to in Allah da kawo ba za a ƙara samun wani akasi ba ba komai a ci gaba da yin addu'a shikenan ni zan tafi to bari dan taka maka to a zauna kawai zauna ba zan raka ka ba ba damuwa to a gaishe su to sa gaida su a gaida su ¡Ja, ja, ja! kuma da biyu ganta da butiya har kai ne kai kira na sassai ta jubi na miya in kika zo sai kin ci uba ki kuma yau na kawo ƙarshen rigingimun da suke cikin gidan nan jarmi hindatu katime marka kai ma ka ji gara duk ya'yana ne go ahead sorry sir ba ni zaki ba hakuri ba juya ki ba shi hakuri jamila kayar kalin kai da Allah ba da me yi da me yake yi da me ba da gaske muke yi ba wasan muke yi ba la kale shi ne kai kar ku mana dariya fa action indat indat Eh dan gyara dan yi kaman ka dan gyara wutan ne. On peut.

in gaya muku guji da kyau saboda da <laughs> baki tsaron sama wallahi lumina ai wanda ya rubuta waka wai ba shi da lafiya Baban to ni ma ya karanta min eh, farko.